Na mu sauran al'umma na ransa da girman Allah na ransa da girman Allah wato bai ni zage manzo Allah ba kai kuma yi rantsuwa ka ce yayi ni ya zage shi ni ba zan yi rantsuwa ba kai kake da gani ko ni amma nan gudun rantsuwa ni abin da yake a waje ya shine ni? adalci bane abin da yake a wajen ya shine hujja a malam ya ce annabi yayi fadi ya ce annabi yayi fadi me yasa kake gudun rantsuwan me yasa kake gudun rantsuwan kai ta da girma Allah Sheikh rika shi lamarin dai da ake gudu yana shirin faruwa ma'ana abinda wasu ke ta faɗa a kan wannan al'amari al'amarin na ta ƙoƙarin ya bayyana hakan haka ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un masoyan abdul jabbar ta ko'ina suna ta ƙara maganganu a dangane da wannan al'amari wanda suke maganganu a kan cewa an cuci malaminsu wannan al'amari na kama sa da aka san ba addini ake ma aiki ba 'yan siyasa ake ma aiki sai dai kuma wasu daga cikin manyan malamai suna fitowa suna ta ƙara maganganu a kan wannan al'amari wanda suke nuni da cewa tabbas wannan hukunci da aka yanke ma abdul jabbar ne ya dace da shi sakamakon miyagun laifukan da ya aikata. abubuwa dai da dama suna ta faruwa har ya kai ga ɗaliban abdul-jabbar sun fara shan alwashi akan malaminsu babu abin da ba sa iya yi al'umma ku tsaya ku kalli wannan bidiyo daga farko har ƙarshe domin ji da ganin yadda waɗannan al'amura ke wakanuwa kafin mu samu ku cikakken wannan bidiyo muna sanar da ku tun anan da idan yau ne zuwanku na farko a cikin wannan tasha ku daure ku tsaya ku danna mana alamar subscribe haka zalika ku danna mana alamar like akan wannan bidiyo da kuke kallo kamar haka amma mu sauran al'umma na ransa da girman Allah na ransa da girman Allah wato bai ni ya zage manzo Allah ba kai kuma yi rantsuwa ka ce yayi ni ya zage shi a ni ba zan yi rantsuwa ba kai kake da gani ko ni amma nan gudun rantsuwa ni abin da yake a waje ya shine ne adalci bane abin da yake a waje ya shine hujja a ah, malam ya ce annabi yayi fado ya ce annabi yayi fado me yasa kake gudun rantsuwan me yasa kake gudun rantsuwan kai me yasa kake gurin ta ni na yi ni na yi rantsuwa na yi zan nana ta na rantsa da girman Allah kamar Sheikh Abdul Jabbar bai da niyya bai niyya zage ma'aiki kuma yana so manzo Allah cikin zuciyar shi kai kuma yi rantsuwa ka ce ba haka bane to idan idan kuma ya idan zagin annabi yayi Allah ya wuce na ce na ce na rantsa da Allah bai da niyya zage manzo Allah kai kuma yi rantsuwa ka ce yana da niyya saboda kiyayya ce zage shi Ah, ba kaka ah, ah, sake rantsuwan rantsuwan da na yi maka malam kaka yi wasa da hankalin mutane na ce ka rantse da Allah kamar malam Abdul ya yi niyyar ya zage manzan Allah kuma kin zuciyar shi bai so manzan Allah yi rantsuwan na malam yi mu ci idan idan zagi ya bi Allah ya a'a kakan ka kasa kun gani malam na wasa da hankalin mutane fa mutan duniya malam Abdullahi Gadon Kaya yi adalci yi rantsuwan ya mu ci da Allah kai rantsuwan duniya tabbatar kana faɗi gaskiya ka gan ka kasa rantsuwa ni na yi bau na ce na rantse da Allah na rantse da girma Allah Sheikh Abdul Jabbar bai kin manzo Allah cikin zuciyar kuma ba da niyyar ya zage manzo Allah yayi wannan karatun da kuke yada wannan ba ka kuma ka ce ka rantse da Allah kaman da niyyar ya zage manzo Allah yayi in ba haka bane Allah ya hada ka da asalin mota ni da kai mu zauna mu ga ayan Allah yi wannan rantsuwan to shikenan yi rantsuwan to shikenan na yi rantsuwa mana malam to shi kenan to naji naji wannan kake so a yi wannan shine kaɗan daga cikin irin abubuwan da ke ta faruwa a dangane da wannan al'amari har dai zuwa yanzu kankan ɗin shine abdul-jabbar nasara kabara yana tsare a gidan gyaran hali wanda tun bayan da mai shari'a ya kammala yanke mai hukunci aka ɗauke sa aka maida sa zuwa can gidan kaso inda yake zama kimanin shekara ɗaya da rabi yana tsare a can. wanda har zuwa yanzu ɗaliban abdul jabbar dan san fasata sun fito suna ta maganganu akan lallai kawai zalunci ne ainin sa ake so a ga hukunta musu malaminsu amma malaminsu ba makiyin manzon Allah ba ne masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wa ne sai dai kuma wasu daga cikin manyan malamai inda suke fitowa suke raddi a dangane da al'amarin akan abdul jabbar ya jima yana aikata kurakurai kalar waɗannan waɗanda tuntuni ya kamata a ce an hukunta sa saboda abubuwan da yake ba komai bane face yaɗa banna idan ya kasance an kyala wannan banna tana ta yaduwa karshe ba a san iya yadda abin zai zama ba amma tun yanzu in aka taka mai birki wannan aiki yayi daidai inda suke godiya ga gwamnatin jihar Kano da kuma alƙalin da ya yanke wannan hukunci. sai dai kuma a bangaren ɗaliban abdul-jabbar ɗin da bangaren 'yan shi'a sun fito su ma suna ta maganganu akan wannan al'amari inda suke cewa wannan lamari ba komai bane face sharin 'yan siyasa sakamakon irin hujjojin da suke badawa na cewa ba a kawo a karatun abdul jabbar ɗin daga farko har ƙarshe sai dai a yanko ɗan waje sakan uku ko hudu ko sakan talatin ko minti ɗaya in aka yanko nan gun sai a kafa hujja da shi ba tare da ya kasance an gano kaf karatun ba an tsaya an saurari karatun daga farko har ƙarshe an ji abin da ya faɗa an fahimci saƙon da ya isa. amma idan ya kasance an yi wannan 'yan datsa-datsa da su ake amfani a ta jefa mutane a cikin yanayi na rashin fahimta inda suka faɗa abubuwa da dama wanda a cikin zancen su a bangare na yan shi'a suke tabbatar da wannan al'amari ba za su zuba ido suna kallo ba dole sun yi wani abu a kai ta bangare kuma na ɗalibansa sun fito suna ta ƙara rantsarantse da kuma ƙara shan alwashin lallai dole ba sai an saka musu jagoransu bai laifin komai ba babu mai kashe sa da a ce yayi laifi babu laifi an tai a kashe sa amma bai laifin komai ba a ce za a kama mutum a ce a za a hukunta sa hukuncin horo na kisa wannan zalunci ne muraran idan ba ku manta ba dai alkali mai shari'a ibrahim sarki yola ne a cikin kotun shari'ar musulunci a cikin jihar kano yanke mai wannan hukunci wanda alkalin ke cewa a zarge-zarge da korafe-korafen da aka shiga a gaban kotu wanda ake zargin abdul jabbar din da su ga baki ɗaya hujjojin da ya kawo ba su gamsar ba gamsarwar da har zai iya hita daga wannan kes ɗin sakamakon an zarge sa da laifuka manya-manya guda hudu. kamar yadda alkalin ya faɗa a cikin irin hujjojin da abdul jabbar ya kawo bai kawo cikakkun hujjoji waɗanda za su wanke sa ba akwai zargin da ake mai na faɗin kalamai na tada zaune tsaye ma'ana kalaman da za su tada hankalin al'umma su haifar da al'amura a cikin al'umma bayan kuma waɗannan kalamai akwai kuma ɓatanci ga fiyayyen halitta wanda alƙalin ya ƙara da cewa tunda har an same sa da waɗannan laifuka babu hukuncin da ya dace ya mai face horo-horo na kisa inda alƙalin ya ce na yanke maka hukuncin kisa ta hanyar ratayewa sannan kuma na hana yaɗa hotunanka na hana yaɗa wa'azozinka da yaɗa duk wata manufa taka a kafafen gidajen rediyo kafafen sada zumunta na social media da gidajen talabijin duk kuma inda aka kama da laifin yaɗawa to lallai su ma za a hukunta su daidai da abin da suka aikata alƙalin bai tsaya iya nan ba ya ce ya kwace littattafan abdul jabbar din ma'ana doka ta kwace littattafansa waɗanda ya ce a cikinsa yake karatun abubuwan da yake koyar da mutane sannan kuma an kwace masallatan da yake zama yake wannan koyarwa duk yana daga cikin hukuncin da alƙali mai shari'a ya yanke bayan an kammala wannan shari'a ne lokacin da rahotanni suka fito al'amarin ke ta kai kawo yake ta kai kawo a kafafen sada zumunta na social media na kaf irin abubuwan da ke ta faruwa wanda mutane ke ganin lallai ana so a cuci abdul jabbar din ne inda wasu ba cikin malamai na bangaren izala suka fito suke faɗar kashe abdul jabbar ba komai bane face wasu ne ake so a yi aiki amma ba addini za a yi aiki ba kamar wani malami a cikin jihar Kosau mai suna mai kwano wanda ya fito ya wannan cikakken jawabi al'umma allah dai ya sa mu dace allah ya ƙara ma annabi daraja akwai abubuwa da dama waɗanda suka kasance a sarrance kamar yadda wasu ke faɗa amma sun ce lallai nan kusa gaskiya za ta yi halinta idan har abdul jabbar ya kasance yana da gaskiya a cikin wannan al'amarin a zuciyarsa ya sani to lallai allah ba zai bari ya wulakanta ba allah zai fitar da shi idan ka har baya da gaskiya to lallai sai ya wulakanta wulakanta ta haƙiƙa sakamakon ba a taba annabi a zauna lafiya idan kuma har yana akan gaskiya allah zai hitar da shi